هادي بن محمد أمير المدخلي ربيع بن هادي بن محمد أمير المدخلي قبيلة المداخلة قبيلة المداخلة أشياء مداخلة قبيلة شيتا المشهورة في منطقة الجازان wanda yake ta shahara a can mintika mantika na ainihin jazan junubin mamlakar arabiyyatu saudiya e can kudancin mamlakatul arabiyyatu saudiya yana mutumin saudiya ne kudancin mamlaka mauluduhu mauluduhu a to haihuwansa na wulida bi qaryatin jarabiya. an haife shi a wata alƙarya mai suna jarabiya. Wani ya karya tun qaryatun saghiratu ita alƙarya ce yar karama garbi madina Shan yammacin madina samitatu bi qarabati salatu madinatu samita a ga can can yammacin ainihin birnin samita bi qarabati salatu kilomita wato kusan kilomita uku wa qad ittasala biha al'an yanzu ta sadu da sami ɗin wato yanzu sun haɗu eh. eh, ya kasance haihuwansa hijiran annabi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da ɗaya hijiriya a ƙarshen sa aka haife shi hakika mahaifinsa ya rasu bayan haihuwarsa eh, binisbati binisbati bisana na bisana wani su takriban da shekara ɗaya da shekara ɗaya da rabi fanasha kusan shekara ɗaya da rabi fanasha bi fanasha wa tara'ara fi ummi sai ya taso ya yi girma ya taso ya yi girma a cikin wato karkashin kulawan mahaifiyarsa Allah ta'ala ya mata rahama fa ashrafat alayhi sai ta sa mishi ido ta kula da shi da kyau wa qama tarbiyati ta tsayi da tarbiyarsa khairat ya fiye yan tsayuwa allamatu akhlaq ta koya mai ainihin ɗabi'u masu kyau ɗabi'u abin yabo na gaskiya da amana wa hasadu ala sola kuma ta kwadaitar da shi akan sallah kada ya ringa wasa da sallah wata ta hu, kuma sannan ta sabar da shi ga sallah din ta sabar da shi da sallah ma ishirafi an miji alai tare da sanya ido na ɗan uwan baban shi a gare shi eh ta ta ahadu ai ga tawun guda biyu zama eh. Ba ma israfi amin alai wato tare da ishirafi na amin sa gare shi na'am نشأته العلمية تاسو na ilimi. لما a الشيخ إلى ila ثمانية samaniya. Ila سن samina. Lokacin da malam ya kai shekara na takwas haka bi halaka halaka sai rufi ainihin halka na karantarwa ya koma yana karatu a wajen malamai halka wata allama khat ya koyi rubutu da qira'a mimman ta'allama alayhi al-khat daga cikin wanda ya koyi rubutu a wajen shi a Sheikh Shayban al-Harishi wa kadhalika al-Qaz haka nan Qadi Ahmad bin Muhammad Jabir al-Madkhali wa ala yadi yau da yud'a Muhammad bin Husayn Maki sannan ya koya kuma a hannun wani mutum na uku ana kiran shi Muhammad bin Hussain Maki min madinati Sabiya daga birnin Sabiya wa kara al-Qur'an ala Sheikh Muhammad bin Muhammad Jabir al-Marqali ya koyi Qur'ani a hannun Muhammad bin Muhammad Jabir al-Marqali kama qara alayhi tauhid Kama yadda ya koya mishi tauhidi da tajwidi wa kara bil madrasati salafiyya bi madinati Ya yi karatu ya koyi ilimi a can madarasa a salafiya dan salafiya a can birnin sami da ba da zale bayan bayan wannan wani man kara alaihi daga cikin wanda ya koyi karatu a wajen su Sheikh Al-Alim al akwai shek Al-Alim Al-Faqih Nasir Khalifa eh Nasir Khalifa Ayyash Mubarak Mubarak eh ko ya koya alimu mashhur ne ki ba da Sheikh Al-Awi malami ne mashuri. لكن من يمن ينتع لبشيك القرآوي رجيم الله ودرس عليه بلوغ, بلوغ المرام ياكو يا أين يم بلوغ المرام أو جنش ونزع حتى النظر ياكو يا بلوغ المرام ياكو ينزع حتى النظر نا مثلو الحديث ابن حجر رحمه الله نا إلي الحافظ ابن حجر الله يمس رحمه واجتهك بعد ذلك بمحد علمي سنن بايون ونن سيجي رزكي أين يم تنقيا نا علمي إصابة إيه بايون يأكو رمش أين يم بلوغ المرام نزع حتى النظر sai je ya riski ainihin tsangaya na ilimi a can samita sai ya yi karatu a wajen a hannun wato malamai malamai da yawa malamai manya ah, daga cikin wanda ya fi shahara alhakami eh wannan malamin babban malami mashhur din nan a sheik alhafiz ahmad alhakami al-allama al-mashhur wannan malami ne wanda yake mashhuri sosai an san shi ko baka ba kuma darasa bihi aidan ala yadin Sheikh Allama Muhaddis Ahmad bin Yahya sannan kuma yayi karatu kuma a hannun Sheikh Al-Allama Al-Muhaddis Ahmad bin Yahya An-Najmi eh Ahmad dan Yahya shi kaga Ahmad bin Yahya An-Najmi malami shi ne ah. A gane ku darasa fihi aidan ala Sheikh Allama Dr. Muhammad sannan yayi darasi kuma a hannun Sheikh Al-Allama Muhaddis Ahmad bin Yahya bin يحيى نعم وذكر da ايضا على الشيخ العلامه الدكتور a امان بن علي الجاز ali e wannan malamin za ku ji ana cewa yan jami'a a zamanin shi wannan malami yana daga cikin malaman da ya tsaya a wuyan yan bid'a an gane ya ya zama ma yan bid'a matsala saboda yan bid'a da suka taso wannan bawan Allah shi ya hana su sakat al-amanul jami to bayan rasuwan shi da shekaru rabi ya dauka sai kuma ana yan madakila an gari ai yan jami'a ne to daidai yake na ce ma dan madakila a wannan zamanin wato shi shehu nabi wato ya tsaya a wuyan yan hizbiya ya tsaya a wuyan yan biri'a sosai da sosai to shi shek amanu jami a zamaninsa wato shi ma malami ne a nan jami'a islamiyya to gaskiya ya san sirrin yan hizbiya sosai an gane ku to sanin sirrin da ya mai yan hizbiya kuma yana rubuce-rubuce na tona musu asiri ya sanya yan hizbiya suke ta yin duk wani abu da za su yi don su bata mai suna an gano wannan ko kamar yadda ka san al'adar mutane yan bid'a idan ka sa su gaba to ba za ka huta ba kuma nan idan aka ce ka sa mutane ka sa yan bid'a gaba ba wai zage-zage da ashar ba don wasu duka ai mai zage-zage da ashar shine yasa yan bid'a gaba a'a wanda yasa yan bid'a gaba shine wanda yake dauko adilla da hujjoji ya musu raddi na ilimi in za ka yi raddi ga yan bid'a Ka yi musu raddi ne na ilimi ka ɗauko littattafansu ka ɓata ka ɓata ainihin miyagun aƙidunsu ta inda idan ka ɓata ba su da hujjar za su kare shi idan kana karanta littattafan amanul jami za ga haka shi wani bawan Allah malami ne na aƙida masanin aƙida ne sosai to duk ɗan bidi'a da ya fara in ka ɗan fara dan nuna alaman bid'a kafin ka bayyana ya gano ka saboda ƙwarewar da Allah ya bashi kan wannan fannin an gane wannan ko to ga duba littafansa wallahi ba mutum ne mai ashar ba ba mutum ne mai wulakanci ba mutum ne mai natsuwa amma kuma zai ɗauko bid'a ya buge ta kuma yana buge ta ne a ilmance ba kamar yadda wasu samari suka dauka wannan zamanin ba wayan an ce kai mai zafi ne ka ce ɗan bid'a ɗan iska ɗan iska ɗan dabba wawa mahaukaci irin wannan ba fa shine raddi na ilimi ba kawai wannan kawai sunan ka dan daba ina ba gano wannan a'a ɗauko bid'a ka ɗauko ta ɗai bayan ɗaya ka yi mata tarihi na ilimi in an ce wahadatul wujud ka ɗauko ka yi bayanin ta menene ita kaza kaza lugata wan ilahan ka kawo bayanan malamai ka kawo abin da Allah ya ce annabi ya ce kai raddi gare shi kaka idan kai raddi ka wayar da kawo ka mutane suka gane sharrin sa shikenan amma ka zama dan daba sai ya kyamace ka an gane to Talafiya ba a dabanci shi salafiya addini ne na ilimi a gano wani to wannan bawan Allah gaskiya wato shekarabi ya yi koli da shi ne akan yaƙi da hizbiya an gane ku to galiban kaga yan biriya sun kyale ka sun ce ai wani ba ruwan shi ai wani wallahi shi kawai shi dai kawai karatun shi yake yi an gane to sun san baka da hadari ne a gare su to kamar yadda nake faɗa wato lokacin da su yan hizbiya suka zo Saudiya daga Misira da sauran garuruwa sun yi ta ƙoƙarin bayan an musu goma na arziki wasu daga ciki sun gudo daga garuruwansu ne ba sun gudo daga garuruwansu amma hukuma ta ɗauke su a matsayin masu kishin addini ta ba su mafaka ta ba su kaza amma ƙarshen sakayyar za su yi wa saudiya so suke yi su kautar da da'awa salafiya su kafa da'awa ta hizbiya a madadinta amma da hanyoyi na hikima wasu daga cikinsu an ɗauka malaman sunna ne an ba su karantawa a jami'a haka suka yi ta ɗauki ɗaɗɗaya suna wa malaman suna ɗauki ɗaɗɗaya suna karantar da yara miyagun akidu wannan amanar jami shi ya fara gano su na makan gani da ya gano su haka ya ɗauko yana ta tona asirinsu kuma yana ba wasu bane ya face ikwanul musulmi an gani suna so su a hankali su juyar da saudiya ta koma aƙida ta hizbiyanci Allah ta'ala ya sa wannan bawan Allah da ya gano haka ya fara rubuce-rubuce yana bayyana su wane ne ikwanul musulmi wane ne hasan albanna wane ne sayar kudu wane ne kaza wane ne kaza to gaskiya wa'annan mutane sun dasa mabiya a saudiya karkashin kasa samari ne wanda sun yi karatu a ƙidar salafiya amma suka zo suka lalata musu tunani da suka lalata musu tunani wannan lalata tunanin shi ke tasiri ga saudiya har yanzu za ga mutum ya yi karatu amma ɗalibinsu ne sun sun bai tarbiya sun tura mai wani abu an gane ku dan ka yi mamaki a ce mutum ya yi karatu a Saudiya kuma ya zama ɗan sururiya mutum zai karatu a Saudiya ba amma ya dawo kuma yana adawa da Saudiya ne ba za ku yi mamaki wani wanda ya karatu a Saudiya bai zo nan yana yin tafsiri a Ramadan yana kaza yana sukan Saudiya ai dalili akwai irin wayannan ɗalibai ne wanda wani malamai wanda suka taso daga kusan garuruwa an ba su mafaka amma suka fitirce wannan mafaka ya zama to burin su su rusa ainihin wato aƙida ta salafiya sannan kuma su rusa wannan mulki da ake na saudiya su dasa irin mulkin da suke so na demokradiyya a cikin wannan gari don su samu daman walawa an gane to matsalan wannan bawan allah amana da bai da wani laifi laifin shi shine gano sirrin su da kuma masu asiri an gane za ga ba shi da abokan adawa kamar yan bidi'a musamman kuma yan hizbiya irin su ikhwanul Musulmi. irin su sururiya irin su kaza irin su kaza su zaka suna kaza to malamin da ya tasirantu da su akwai wanda sun tasirantu da su sun yi karatu a jami'a wani ya zama doktor ba amma za ka ya ce ai gaskiya ku yi hankali da yan jami'a sai ka rasa waye yan jami'a din in ka ɗauki littafin malamin jami'a ga ba abin da ke karanta sai tauhidi kuma shi wannan bawan Allah duk abin da zai walla a ilmance yake yin shi a ilmance yake yin shi zaka yana yi a ilmace yana bayani dalla dalla dalla dalla babu zagi ba cin mutunci ba komai da sauran haka kun gano wannan ai to daga baya shekara biyu shi ma yazo ya dauke wannan da awaye ci gaba da yin shi kuma ya tsaya ma ɗan hizbiya a wuya ya zama to ɗan ikwal musulmi in ya ga shekara biyu jikin shi rawa yake an gano wannan ko shine shek mukbil bin hadi alwadi Allah ya masa rahama yake cewa idan ka ga shekara biyu ya fara sukan wani malami to ka bar shi a hankali karkashi karkashin shekara biyu ba daidai ba a hankali zai bayyana gare ka ɗan yasbiya ne kuɗin bidiya ne saboda goje wanda ya wajen sanin wa'annan mutane an gane shi kuma shekara biyu kamar yadda na gaya ma shi ya faɗin yana raddi ku ka sauraron raddi shi ba za ka taɓa ganin dabanci ba ba zagi ba cin mutunci ba kaza ai ga littattafan shi na a gaban ku ku ɗauki littafin manhajo ahli sunna wal jama'a fi fi na qadar rijal din nan kulkutu wa tsawai shin da Allah kun ga yana yin gabanci yana kama sunan mutane ya zagaye wulakanta ko kuma yana yin raddi ne na ilimi yana raddi ne na ilimi cikin natsuwa da kawo hujjoji da dalilai ina batan gane wannan da haka wannan shine laifin da shekara biyu yi a wajen yan ya gaskiya duk wani dan hizbi yan jama'atul tabligh ikhwanul muslimin sururiya haddadiya waye waye da sauransu hizbu tahrir za ga ba sa ƙaunan wannan bawan Allah da ko mutanen da suke soyayya a gare su a boye da bayyane na na rahimahullah ta'ala Allah ya masa rahama fil aqida wato yayi karatu a kun gari ko nace dama a Sheikh Amanul Jami malami ne na aqida ya karatu aqida a wajen Sheikh Amanul Jami ala Sheikh al على Muhammad al محمد al-Hamisi sannan kuma yayi karatu a wajen babban malami alfaqih Muhammad Sagir eh, Hamisi a wajen bidu ya karanta zadul mustaqna ya yi karatu a wajen wasu su da yawa min man alayhim sheikh fil min man ta'allama alayhim sheikh fil arabiya daga wanda malam ya koyi larabci a wajen su ta'allama minhum al arabiya wal adab wal balaga wal arud kusan shekar biyu ya goge akan wannan fanni gogagge ne a larabci da adab da balaga da can kafin ya koma kan bangare na ilimi na addini yana yawan rubuce-rubuce a larabci gogagge ne sosai to ke sa su yan bidiya suke cewa su yan bidiya musamman yan yan yuzbiya suke cewa ya zo ya shiga cikin ilimin hadisi ya zo ya kuda cikin jarwa tadi ya zo yana ta jaraha mutane suka ce da ma ya tsaya a kan fannin shi na da na adab rubutun shi ya fi kyau suka ce da ya tsaya kan fannin shi da rubutun shi ya fi kyau to me yasa rubutun shi bai da kyau yanzu saboda yana rubuce-rubuce na raddi a gare su da kuma tona asirin su yan hizbiye eh na'am a cikin shekara na hijira annabi na 1380 kharaja min al-ma'had ya yi takarruji a can tsangaya na ilimi a can madinan sabita wafi matsalai am kaza a farkon shekara na hijira annabi na 1381 واستحق بكلية الشريعة سيرز كي كلية الشريعة بالرياض واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف ya ci gaba da ita tsawon wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi ko wata biyu sun bama fatatul jami'a ilka imiyamiya bil madina an kuma futihat sannan sai aka buɗe jami'a islamiyya a lokacin aka buɗe jami'a islamiyya a can madina an da wuya sai koma madina ya je jami'a karatu sai ya je ya jami'a islamiyya can kuliyar shari'a ya yi karatu a wajen shekaru da yawa ya yi takarduji hijiran annabi 1384 bita kadiri mumtaz ya fito da takadiri na mumtaz ai da ce ya dan samu makabul ne da ya shiga uku da ce da ya takardu ce to ai wannan bawan Allah shekara biyu abinda ya sa ya zan fitinan ne saboda ya saboda jami'a ma da ƙirin jarabawa da ƙirin shi ya samu ainihin abin da makabulu ya samu to sai ya zama to ya fito da takadiri na mumtaz kaga za ka taɓa ganin wanda yake zage shi ta bangare na ilimi ba eh, a wajen ilimi ya yi jami'a daga cikin wanda wanda sheik ya yi karatu a gare su a jami'a islamiyya akwai zimaratu sheik al'allama al-mufti al'am na mamlaka arabiya a saudiya abdulaziz bin abdulazirban wa kanar jirasatu alai al'aƙida a sahawiya wato ya karanci littafin aƙida a sahawiya a wajen to duk wannan abu malami ma wanda ka karanci littafi guda ɗaya ka san darajar shi amma ɗalibi zai zo shekara goma talatin a wajenka nan gaba ya ce bai ma san ka ba na wajen gane bin ba su a kiratu da hawu yayin karanta wajen shi amma baya taɓa manta da wannan ko amma za ka yi ɗalibi a najeriya ga ɗalibi ka wahala da shi ku daɗe daga baya kawai sai ce ba ba kai ne malamin shi ba a nari ko ce ba kai kaɗai ka taɓa karantar da shi ba ko abin da ya kama da wannan wato yana so da ya nuna dai ba wani falalar da kake da shi a kan shi eh yace da karatun shi a gan shi falalar ana yin haka ce malam da karatu na ya gani wani ma zai ce ya zauna a majalisin malam ne kawai saboda tawazu to wala na zauna ne kawai dan tawazu kawai ni ba wai dan ina wani karatu a wajen malam bai zan karanta wajen shi bai sani akwai wani wanda ya ce to idan ya karanta da ni ya karɓi karatun shi wallahi wai ga ya ce wa malamin a gaya wa malam malam na cewa ya karanta da shi in ya karanta da shi ya karɓi karatun shi to a yaushe ne irin wannan zai samu albarka duk wanda ya karanta da kai harafi a cikin addini babanka ne a cikin addini an gane wannan ko inda ya karanta da kai da gaske ya zama mahaifinka kai malamin ka ce ma harafi guda daya ka gane ko ba a boye malami duk wanda ya karanta da kai ya karanta da kai kai mahaifinka ko kuturu ne mahaifi ne mahaifinka ko kuturu ne sunan shi mahaifi duk lalacewan shi baka isa ba ta hanyar shi ka fito to da kuma na boye shi baka san a san shi kaga wannan yana daga cikin kafircewa ni'ima na Allah subhanahu wataala da sai a najeriya su a da mutum ya karatu wajen malami alfahari ma yake nuna malamansa na yi karatu wajen wani wajen wani wajen wani a gani zai faɗi malaman da ya karatu kuma duk yadda kuka yi da mahaifinka sunan shi mahaifinka ba ka taɓa ɓata da mahaifinka in ba dai mahaifinka da dai ba don mahaifinka misalin wani abu ya haɗa ka da shi bai kama hanyar za ka ce kun yi baran-baran da mahaifi domin ya riga ya haife ka ba yadda ka iya ba za ka ce ka yi zuciya ka koma cikin ciki ba na yi zuciya barin koma cikin ciki Ba barin koma wani wani mahaifi ya haife da ban da shi zai yi abu zai yi ba dole dai wannan da ya haife ka shi za ka yi haƙuri da shi in kana so ka samu mai kenan albarka in ba ka so ka samu albarka kace za ka yi faɗa da mahaifinka ko da kai ke da gaskiya balle da wuya ma a ce kana da gaskiya a ƙasa ce. yanzu wani yanzu ga kana da dukan mahaifinka kace ai ya ma rashin kunya ne yanzu wane ne ne gaskiya za ma a bincika mai faru ba mai bincika mai faru mahaifin kace ya ma rashin kunya ka daga shi sama ka buga da ƙasa kana jin daɗi ai na mai dukkan tsiya mu na wasa ne Allah ya sauwaje eh na na an fi samu ga ahli sunna shi zai gama karatu sai ya gama sai kuma yazo kaga ya fara kalmomi da na fatanci da wasu abubuwa duk inda ya ga zai zai kulla shari gare ka zai yi نعم الدرج نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم انشغلوا بعد ذلك بقتال مريض النبوة sannan sai suka shagaltu bayan haka da yakan wanda ya yi da'awan annabta bayan annabi ya rasu suka shagaltu da yakan masu da'awan annabta irin misalin su musailama al-kazzab da saja da aswad bin zaid al-anasi al ansi na sai Allah ta'ala ya isa wa musulmi sharrin su kuma tamarru sannan suka ci gaba bayan haka a wajen yakan sauran wanda suka yi ridda suka ci gaba wajen yakan sauran wanda suka yi ridda sannan suka shagaltu da yakan rumawa da wasu su su a tsakiyan haka suna kalma ɗaya ne duk lokacin sahabbai aƙidan su ɗaya manhajin su ɗaya sulukin su ɗaya kuma nasu ɗaya alani kalma ɗaya a cikin sauran asali na addini an gane ba taɓa samun sahabbai sun bambanta wajen aƙida. tunda sahabbai suke aqidan su daya komai nasu daya wa in kana ikhtilafuhum fi dhalika alwaqt furu' ad-din duk da cewa sabanin su a wannan lokaci akwai shiga furu'u din furu'a a gane malaman fiqh suka ce akwai akwai aqida akwai furu'a duk da wasu malaman shekul islam ibn taymiya ya ishara cewa kawai a dinga cewa kawai usulul ilmiya da usulul amaliya a dinga cewa akwai sabani a wajen usul ilmiya shine aqida an ce akwai sabani usul ilmiya aqida usul amaliya uh, a cikin an gani ba kowane malami yake son a ringa cewa sabari wajen furu'a ba an gani da ibn ya yi magana cewa to in ka ce furu'a menene furu'a ne? sallah za ka wasu sallah ce sallah shi ne furu'uddin sallah da azumi da zakka wanda suna daga cikin rukunin musulunci yace kan usulun ilmiya usulun amaliya amma kuma duk da haka za ka ibn taymiya lokaci zai magana kan usul da furu'u kuma za ga lokacin ya ɗauko kalmar kuma saboda istilahi ne A gane ku eh na yace um, wa in kana ikhtilafun fi dhalika alwaqt fi furu' ad-din duk da akwai sabanin sa cikin wannan lokaci a cikin furu' ad-din kamar gado na kaka daga yan uwa gadon kaka da yan uwa akwai masu ganin inda akwai kaka yan uwa ba za su gado ba kaka kamar uba yake ko tunda kaka kamar uba yake in ga kaka ga dan uwa dan uwa ba zai gado ba kana ko su kamar zai zai bin sabit shi yana ganin cewa kaka da ɗan uwa kamar ƙarfinsu su da haka da kaka da ɗan uwa suna haɗuwa su yi gado tare kaka aljaddu yuqasimu ikhwa kaka yana rabebeniya da yan uwa to kuka kowannen mazhaba ɗin Ku gane malikiya ta ɗauki wannan idan ga kaka ga ɗan uwa kaka na iya dubawa in har in ya ga dama ya ce shi a bashi rabon shi a matsayin shi na kaka in kuma ya ga cewa haduwan shi da dan uwa da dan uwa shi zai fi sai ce shi ma ai dan uwa ne kaga sai a bashi rabo na dan uwa sai su raba in dan uwan guda ɗaya zai zama su biyu su raba su ne ya ga yan uwan suna da yawa sai ya janye ce shi a bashi rabo shi kaka ne shi an gane ya zama asibi da sauransu ko kuma ba ma wannan ba ba ma asibi ba ya ce cire ban shi ya cire ban shi eh. wal khilafu thamin eh an yi karatu sai wanne muslim muslim nan da ana nuna dole sai an samu sabani amma wannan sabani in ba na ba bane to za a iya wajen jama'a za a iya yin uzuri amma idan mutum ya faɗi kuskure a faɗi kuskure a yi bayanin kuskuren a gane idan mutum aqidan ka da shi da manhajin ka da shi sai ya kuskure faɗi kuskuren amma da mutuntawa da kare mishi mutuncinsa na'am ثم يفرق الله تعالى من القضاء بين العباد sannan sai muslim sannan sai Allah ta'ala ya kare ya gama ya kare ainihin hukunci tsakanin bayi Ya yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'ala an-nar sai wani mutum ya ragu ya fuskantar da fuskar shi zuwa wuta wani mutum a ga wani mutum ya ragu ya fuskantar da fuskar shi zuwa ina zuwa wuta wa akhiru ahli al-janna dukulan dukul al-janna shine karshen yan aljanna za su shiga aljanna shi wani mutumin ويقول أي رب isrif waje yi anin nar sai ce ya ka juyar da fuska daga wuta wa innahu qada qabashani ruha qada kashabani riwa eh wato iskan ta yana ta yana cutar da ni wa harakani iskan yana cutar da ni yana kona ni an ya Allah an nisantar da fuska na daga wuta domin fuskan yana kona ni wa harakani fuskan yana cutar da ni kuma wato shi wannan zafin wuta yana kona ne. fayadahu Allah ma sha Allah an yad'uwa sai mutumin ya roƙi Allah abinda abinda ya so abinda Allah ya so ya roke shi thumma yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace hal asaita in fa'altu zalika bika an tas'ala ghayra shin kana tsammani shin ka kusa ka kusa idan na aikata wannan a gare ka kuma ka roƙi wani ka ce kawai abin abinda kake so in nisantar da fuskar ga wuta to idan na aikata haka shin ba za ka ƙara komai ba wa ya kulu la as'alu ka gaira sai ce gaskiya ba zan ƙara rubon komai ba wannan kawai shi shine abin kama haka mun kowane irin gata wa yu'ti rabbahu min urud wa mawafiq masha Allah sai ya ba ubangijinsa alƙawari duk dai alƙawura Allah na yi alƙawari da zaran ka nisan tare daga wuta ka biyo da fuska na ba zan ƙara roƙon wani abu ba ai ba bukatan da ya wuce wannan ya sha alkawari ba a lokacin sai Allah ya juyar da fuskar shi daga wuta idan ya fuskanci aljanna eh wara'a ko idan ya fuskanci aljanna sai ya ga aljanna sai ya ɗanyi shuru shiru abinda Allah ya so ya shiru ya dama ya ce a juyar da fuskar shi daga wuta to an juyar duk mai hango aljanna a gane ku nan sakata ma sha Allah an yasku sai ya shiru abinda Allah ya so ya shiru kuma ya kul aya sana ce ai ai mana ya rob ya ubangiji faddimni ila babil janna gabatar da ni zuwa kofar aljanna ya ubangiji ya la masa ashe ba ka bayar da ka ba kai alƙawari duk dai ka. la tas'aluni ghayra ghayra ba za ka roƙe ni kuma bayan abin na baka ba cewa kawai iya abin da na baka zaka roƙe ni kai alƙawarin haka ba waye laka ya tuna adam shi kai cin ya kai dan adam ma agdarak kai me kai ka yaudara amma amma a cikin lahira kake yaudara wa kullu ay rabb sai ya ubangiji wa yada Allah hatta yaqulu la wato sai ta roƙon Allah har ya ce ma Allah har ya ce ma Allah har Allah ya ce masa kai na bala asaita ila asaituka zalika an tas'al shin ka kusa idan na baka wannan ka roƙi waninsa shin kana ganin anya in na baka wannan ba za ka roƙi waninsa ba ya kulu la sai ya Allah ba zan roƙa ba na rantse da izinka wa fi rabba, ma sha Allah min hududi wa mawafiq sai ya ba ubangiji abinda Allah ya so na ainihin alƙawari duk dai wa mawafiq wa yuqaddimuhu ila babil janna sai Allah ya gabatar da shi zuwa goma aljanna idan qama ala babil janna in ya tsaya goma aljanna fahaqat lahu janna sai aljanna ya buɗe a gare shi sai ga an buɗe goma aljanna fara'a ma fiha min alkhair wa surur sai ga abin da ke cikin aljanna na alkhairi da farin ciki fa yasqutu ma sha Allah an yasqut idan ya ga wannan alkhairi na aljanna da farin cikin aljanna sai ya yi shiru abin da Allah ya so ya shiru kuma ya ko ayyara sannan zai ce ya ubangiji adkhilni aljanna ka shigar da ni aljanna ya Allah ka tuki taimake ni fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala la eh shi dan adam baya taba koshi ne an ce da dan adam yana da rafi guda biyu na dukiya zinari da azurfa zai nemi na uku walan yamla afahu illa turab hmm. babu abin da zai cika baki dan adam sai turbaya dan adam mutum ne mai dogon buri in kaga yaro ki wannan kace wallahi yanzu da kace so a duniya ce wallahi da zan samu dan jahili kawai na na dubu hamsin wallahi ya ishe yana samun dubu hamsin zai kuma ya kaɗan dubu ɗari yake nema yana samun dubu ɗari dubu ɗari biyar zai kuma yana nema an gano wannan to saboda haka wannan shi ne kaga yanzu ya hango aljanna kawai sai kuma ya koma kuma yanzu tunanin shi ya za a yi shiga aljanna da ina tunanin ya za a yi tsira daga zafin wuta ya san ya tsira daga nan ya kula Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce masa ashe ba ka bayar da alƙawarin ka dai alƙawarin ka ba Allah tas'ala ghayra ma uti cewa ba za ka roki wani ba abin da aka ban da abin da aka baka wailaka ya ibn adam shi kai shakka ya kai dan adam kai me kai ka yaudara ya kulu ay ya ubangiji la kunu ashqa khalqik wato ban so kasance mafi tabewa daga cikin halittanka wala yazal yana Allah hatta yadhahu yadhahu Allah tabaaraka wa ta'ala min wato ba zai kushe ba yana roƙon Allah har sai Allah ya masa dariya gare shi Allah yana dariya eh Haka Allah yana dariya da dariya irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane yi a sha'ira suka ce ina Allah baya dariya in an ce Allah yana dariya to an kamanta Allah da halitta amma yin ashayira sun yarda Allah yana ji sun yarda Allah yana gani to me yasa ba ce to in an ce Allah yana ji yana gani shi ma an kamanta shi da halitta ba sai ce a'a ai mun ce Allah yana ji ba irin na halitta ba me yasa ba za ku ce shi ma Allah yana dariya ba irin na halitta ba kawai sun yi tare sun yi tarayya ne wajen suna amma sun bambanta wajen kaifiya an gane kamar yadda akwai bambanci tsakanin Allah da halittunsa haka akwai bambanci tsakanin siffan Allah da siffan halitta kawai sunan su ne ɗaya amma sun bambanta yanda ka san bindin rakumi yayi nesa da ƙasa yanda ka san akwai bambanci tsakanin sama da ƙasa to haka akwai bambanci tsakanin siffan Allah da siffan halitta ba a kamanta su an gani yan asha'ira suna kore wannan siffa din ba su yarda da shi ba alhali muka shi ya tabbata cikin hadisi ingantacce an gani wani ko na'am Na'am, fa idza dhahika Allah min idan Allah ya mishi dariya dariya irin tasa qala dukhul aljanna sai Allah ya ce to shiga aljanna fa idza dakhalaha qala Allah idan ya shiga aljanna sai Allah ya ce mai tabanna to kai burin me kake so wa yas'alu rabbahu wa yatamanna sai ya roƙi ubangiji shi ya ta buri hatta inna Allah la yudhakkiruhu min kaza wa kaza har sai Allah ya ce masa ma baka ce kana son kaza ba Allah zai riga tunatar da shi wasu abuwa. akwai fa kaza a cikin aljanna kana so zai ce ina eh, so Allah a gani Allah zai tattuna kan da shi kaza da kaza hatta idan idan qata'at bihi al amali har sai idan burace burace sun yanke masa duk wani buri ya yanke masa Allahu ta'ala dalika laka wa mithluhu ma'a dan Allah ce to na baka wannan abun da kuma misalin shi tare da shi na baka wannan abu da misalin shi tare wato Allah ya ninka mai wannan abu hmm. Atawu bin Yazid ya ce, Abu Sa'id Kudri, eh, tare da Abu Huraira, wato la ya rudu alai baya tunkuɗe masa wani abu daga cikin hadisin sa duk ya yarda da shi hatta ila haddatha abu huraira har sai abu huraira ya da labari anna allah qala li dhalika ar-rajul abu huraira ya da labari Allah ya ce ma wannan mutum wa misluhu ma'ahu da misalin shi tare da shi wa asharatu amsalihi ma'ahu abu zai ce ma an ce za a bashi goma misalin shi tare ninki goma misalin shi ya abu huraira wa ashratu amsalihi ma abu ya ba hurairah eh da kuma goma misalin shi kenan akwai ruwayan bayan an bashi guda daya daga nan sai an ƙara masa wani ni'ima kuma sai an aka ninka kuma ka bashi goma misalin shi qala abu hurairah ma hafiztu illa qawla sai abu hurairah ce ban haddace ba sai dai maganar sa zalika laka wa mithluhu ma'a eh iya abinda na haddace kenan Za a zalika laka wa mithluhu ma'a wancan ziyaratu sika ne makabula daga baya bayan an bai wancan sun baka ninka mai kamar kamar yadda ake cewa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha ko ɗan kuma daga baya ana ninkawa ila saba'i bi asifi ila adafin kasira masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin ambatan sab'a sanabi fi kulli sunbulatin mi'atu habba oh. fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha na'am قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أبو سعيد نا شيدا والله للي نا حد شيدا كما زال الله مغنن سا ذلك لك وعشرة أمثالها وانا نا كريد كما قوم مسالش قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة wannan mutumin shi ne ƙarshen ‘yan aljanna wajen shiga fa shi ne ƙarshen ‘yan aljanna wajen shiga aljanna Allah shigar da mu aljanna. Bukhari. Wa alaikum salam. Eh, ai bai sani ba ne dan adam haka zai gaya ma dan adam a ah, kulkulu ba abin da ke faruwa ga dan adam dan adam zai zo yana neman aiki wurjanjan ya kawo application a turi yana ya ƙara dawowa don Allah an samu kafa kaza kaza amma nan gaba kuma ya samu wannan mukamin zaka ne ma zaka kuma ya zo ya zama dan dan dan gari yana gaskiya fa wannan albashin da ake fa fa dai gaskiya yi adalci yana gaya mu shugaban gaskiya ya azanci wannan albashin da ake ba a da wancan albashin yake so ya shigo nan gaba ko ƙari yake bukata shi dan adam bai da tabbas ba yau a matakin farko za a ganshi kaman dolo yana dan lallafawa yana so to in ya zan kama kasa kuma sai ya fito a mutum bismillahir rahmanir rahim babun liman ya daga hannu yana addu'a a wajen sallar roƙon ruwa shi sallar roƙon ruwa ya halatta daga hannu ko bai halatta ba shi ne ma'ana an sa'id an kata da an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'i manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya daga hannunsa a cikin wani abu daga cikin addu'arsa sai dai a cikin addu'a roƙon ruwa lalle yana daga hannu har sai an ga hasken hammatan shi a gane to wannan dama a cikin addu'a ba inda ake daga hannu sai nan wajen eh na kaga nan ana maganan daga hannu irin wannan mai girma da daga hannu musai amma ana daga hannu wajen addu'a an gane amma yanayin daga hannu na istisqa babu inda ake sai wajen istisqa din an gane wannan ko inna Allah ta'ala yastahi idza rafa al-abdu yadahu an yaruddahu sifran Allah yana jin nauyi jin kunya idan bawa ya daga hannunsa ya mayar da hannun zero bai ba shi komai ba za ga ashe Allah dan adam in yi addu'a yana daga hannu na'am na'am babu ma yuqal idan umtira babu abin da ake faɗa nan ruwan sama na'am wa qala ibn abbas ka sayyib ka sayyib al-matar ma'ana sayyib shine ruwan sama na'am qala ghayruhu saba wa asaba wa yasubu إذا أنت رجل إيه. نعم حدثنا محمد وهو ابن مقاتل أبو, أبو الحسن أكبر محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافي عن القاسم بن محمد عن عائشة عائشة رضي الله عنها أن إيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم يا كذا شيء يا كروان سما سيجي اللهم اجعله سيبا نافعا shine ma'ana Allahumma sayyiban nafi'an a gane ya zamba maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin ma'zuf Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya shi ya zama girgije ruwan sama mai amfani ya Allah kare ya zama ruwan sama wanda zai cutar da mu na'am na'am a wajen addu'a ba za ka ce ayi jahalu ba nan muna magana in za ka fassara shi ne a yanzu ya doka bayan fasara ake yi <laughs> ba zai yiwu na sabahul bin yahaya. nan wani babu lirabi ne amma shi ai ibada da abin da aka rubuta haka karanta shi بن يحيى يا بيشي واتو حديث يا سام الاوزاعي عبيد الله نعم alaikum salam eh? nani wajen Allahumma sayyiban nafi'an mana tuna akwai Allahumma sayyiban nafi'an ko bai duba hadisin bane shi ne kyau ai eh, to ai dole sai an ga sa Allahumma ai ba zai kuma sayyiban a to ba ka roƙi Allah ba ka zaka ce ruwan sama mai amfani ba ka gina ne eh. eh shi ne amma ta da jakwai Allah ma nan gufura naka adulubu gufura ina neman gafaran ka shi ma wannan idan eh, ka dara shi ma nake da mai dole sai Allah umar eh shi kuma ranar bai da wani bai da wani magana da wuce tsakanin na'am za a nemi taimako sannan ana tunatar da yan uwa in Allah ya kai mu gobe insha Allah ne za a yi gidauniya satin da ya gabata ba a yi ba saboda kasancewa an yi ruwa yan uwa ba su samu halarta yadda ya kamata ba saboda haka sai aka ce a daga saboda haka yan uwa wanda ba su wannan ba a yi kokari dai goban nan a yi yadda ya kamata ya kuma ji a zo da gidauniya yadda ya kamata muna fatan yan su ba da hankali da ya kamata Allah ba da iko